mafi inganci abin da zai shine zai bakin bakinsa ya karasa kuma babu komai a gare shi ina fata ana fahimta amma wasu sun ce zai rama guda daya Kafin wannan to amma wannan magana na cewa wanda ya sha ruwa da ramadana da gangan a matsayin ku na tullabul ilmi ina so ku bani hankalin ku kunutu magana cewa wanda ya sha ruwa da ramadana da gangan sai yi kafara shan ruwa nake magana yana da kafara kansa wannan magana tana da buƙatar dalili tana buƙatar a bata hujja abinda malamai suka ce babu hujja akan haka babu wani nassi da ya ce wanda ya sha ruwa da ramadan da gangan zai kafara zai dai rama kafara a ina ta zo kafara ana cewa mutum ya kafara ne kadai idan ya yi jima'i ne wanda ya karya azumi ta hanyar kusantar mace shi ne aka samu nassi karara mun karanta da ku da yace zai yi kafara amma maganan shan ruwa wannan tawili ne mun karanta da ku a cikin muwatta ina da mu gama ma matsalar ba kun gane wannan da ta wannan gurin sai ka ja layi a gurin sai ka ce rahmatullahi ala sheikh wal mas'ala tahtaju ila bahthin wa nazarin wa dalil matsalar tana buƙatar bincike da dalili to me yasa ba zai kafara ba babu dalilin da yace ai ma kai wasu suka ce ramuwa ma ba a ce ma rama ba saboda zunubin su ya ma fi karfin a ce da shi ya kafara kawai sai dai je ce sai fari ya tuba ka ji ko to yawwa kama wanda ya ƙi yin sallah da gangan wanda ya ƙi sallah da gangan ba a ce ma ya rama ba to wanda ma azumin ma an samu inda aka ce din ya rama za a iya ramuwa umumat na nusus in mutum ya karya azumi zai rama amma wanda ya ƙi yin sallah da gangar ya ƙi a su yau ba inda aka ce ya rama saboda zunubinsa ya mafi ƙarfin ramawa kun gane to wannan kenan wal kafaratu fi zalika menene yace kuma yawa sai sifar kafara ko wal kafaratu fi zalika it'amu 60 miskinan ana yin kafara ne akan ciyar da miskini sittin. likulli miskinin muddin da muddin صلى الله عليه وسلم كل miskini daya za a bashi mudu daya da mudun annabi cikin tafin hannu na abinci shinkafa ne masara ne dawa ne gero an gani to amma gaskiya abinda malamai suke cewa ka bashi abin da zai ci bayan ka zo ka hada mutum da masara cikin tafin hannu daya ya gwanda makar ka bashi saboda kudin da zai kashe mata ya fi karfin kudin ita masara da aka abinci za ka bashi wadatacce da zai ci ya koshi fa a habbu ilaina malai ce wannan shefu su zuwa gare mu walau an yukaffira bi itki raqabatin ya samu yayi kafara da yan tabaiwa kaji ko aw siyami shahrayn mutatabi'aini ko kuma in babu hali yayi azumin wata biyu a jere walaysa ala man aftara fi qada'i ramadan muta'ammidan kaffaratu alhamdulillah kaji ko shi ma malamin ya ce walai sa'ala man aftara fi qada'i ramadan ko ke mun dan sha da shi kadan yace babu ga wanda man aftara ya sha ruwa fi qada'i ramadana a wajen rama azumin ramadana ramuwa fa amma rama azumin ramadana muta'ammidan kafara babu kafara akan shi wai mutum ne ya zo yana yin ramuwar azumin ramadana ana bin sa wata ya rashin lafiya bai ramadana ba sai yana ramawa kawai sai ya je ya karya wannan ramuwar to akwai kafara a kansa ya ce babu kafara a kansa saboda me a saboda ba a cikin wata ramadana din ba ne ina fata ana fahimta haka suka ce Allah musu rahama sannan kuma akwai kuma wanda yake suma ko ana samun suma ko farfadiya ko borin gada wa man a alaihi lailan. wanda ya suma cikin dare fa a faƙa ba da tulu'il fajr sai bayan alfijir ya keto sai ya farka fa ya zai zai azumi ne ko kuwa dai zai ci abinci Su ma ya yi malam dai suma bai farka ba sai bayan an yi sahur an gama gari ya waye ko alfijir ya keto kawai sai ya farka sai malam ya ce fa alaihi qada'ul yawmi zai yi ƙada'i na wannan rana ɗin da ya farka a cikinta amma wala ya ƙadi mina salawati illa ma a faka fi waƙatihi ba ya rama sallah duk sallolin da suka kubuce masa ba zai rama ba sai sallar da ya farka a kan lokacinta saboda ne saboda ai ba a ɗora masa nauyin ya rama ibadar da ta same shi ba da hankali ba kun gane yawwa sannan sai ce wa yan bazai lisa'imi yana da kyau ga mai azumi an ya hafaza lisanuhu lisanahu wa jawarihahu ya kiyaye sa ya kiyaye sa wa yu'azzima min shahri ramadana ma azzama Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama abinda Allah ya girmama na watan ramadana wala yaqrubu sa'imu an-nisa'a bi wata'in bai halatta ba mai azumi ya kusanci mata da wata saduwa da su wala mubasharatin ko dan ya rungume su wala qublatin ko kiss din mace sun bantanta lillazzati amma dan jin daɗi amma ya halatta ka sambanci mace wa da niyyar jin daɗi ba fi na hari ramadana a rana da ramadana wannan haramun ne na da yana nufin aljima wa muqaddimatu kenan jima'i da kuma abubuwan da ake fara yi kafin a yi jima'i waɗanda su ne ake fara yi kafin a jima'i to haramun ne amma wala ya rabu zalika alaihi fi lailihi da dare kam ya halatta gare shi tunda da dare ba azumi wala ba'asa an yusbiha junuban min alwata'i ba laifi mai azumi ya wayi gari yana da janaba dan kusantar mace da yayi da wata ramadana to me hukuncin wanda ya rungumi mace sannan ya fitar da maziyi wa manil tazzafi na hari ramadana wanda ya fudda mazi shine iltazza iltazza ya fudda mazi fi nahari ramadan a watan ramadana da rana bi mubasharatin mace je runguma au qublatin ko ya sumbance ta fa'amda sai ya fudda mazi lidhalika saboda wannan runguma da ko sumbanta da yi fa alaihi alqada'u to sai ramuwa akwai ramuwa a kansa wa in da zalika amma idan ko yayi ta yin abin da gangan hatta amna har sai da ya fidda mani amma daga mani ne fa alaihi kafara to lalle sai ya fidda kafara kaga nan gurin ba jima'i ne ba sai ya je kusanci mace ta hanyar rungumanta ko sumbanta har yi ta yi da gangan har ya fidda mani to shi nan sai ya kafara sun yi kiyasi ne akan cewa dama mai jima'i ba mani yake fitarwa ba to shi na hukuncin su daya haka suka ba da hukunci amma amma zance mafi inganci abinda malamai suka rinjayar mutumin da yana cikin yin azumi sai ya fidda maziyi azumin sa bai karye ba ma'ana maziyi baya karya azumi shine ra'ayin da yawa cikin ahalul hadisi kun fahimci wannan yawwa yana cikin falalan azumin wata ramadana kuma wa man kama ramadana imanin wati saban wanda ya tsaya sallar ramadana imani da Allah yake yi da neman lada غفر له ما تقدم من ذنبه جاء يافي ما أبن دي قبات نزل وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله inda za ka tsaya a cikinsa kumta daga kama ya ƙomu ne sai ka tsaya kai al-mukhatab wanda ake maka zance fi a ramadana bima ta yassara da abinda Allah ya sauke maka fa zalika marjuun fadluhu kai ma ana maka fatan zaka samu falalar ramadana insha Allah wa takfiru dhunubi bihi kuma ana tsammanin za a kankare ma laifinka da zunubanka ta hanyar kiyamun laili da kai da tarawihi da tahajjudi da kai to yaya ake kiyamun lailin wal qiyamu fihi fil masajidi al jama'ati bi imamin qiyamin sallar daren ana yin ta ne a masallatai da ake yin sallar jami'i shine al jama'ati bi imamin tare da liman wa man sha'a qama fi baitihi wanda ya ga dama yayi sallar tarawihin sa gida wa huwa ahsanu wannan ma shi yafi liman qawiyat niyyatuhu wahdahu ga wanda niyyarsa tai karfi shi ne qawiya niyyarsa tai karfi wahdahu shi shi kadai wa kana salafu salihu salafu salihu magabata na kwarai yaqumuna fihi fil masajidi suna yin qiyamul laili a masallatai to ga gora fa akan ku yau dan sunna wa kana salafu salih lallai salafu salih magabata suna tsayuwar qiyamul layli tarawih ko tahajjudi fil masajid a masallatai bi 20 raka'a da raka'a 20 thumma yutiruna bi thalathin sannan kuma su yi wutiri da raka'a uku kaga suna yin 23 kenan ya na jikin shiru wa yafsiluna bayna shafi'i wal watr wal witr suna raba tsakanin shafa'i da wutri su shafa'i raka'a biyu sannan su yi wutri da bi salamin da sallama ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة سنن كما بايا ونن سكا يسلى بايا ونن ستا وثلاثين ركعة واتو ركعة zaira بشدة غير الشفعي والوتر والوتر بند ما شفعي ده وتري akan yi wasu suna yin haka wa kullu zalika wasi'un kaga wannan magana duk abu ne mai yalwa imam ibn abdul bari yake cewa la khilafa bainal muslimina anna salatul layl laysa fiha haddun madud imam ibn abdulbar ya ce babu saɓani tsakanin musulmi cewa lalle ita sallar dare ko tarawi ko tahajjudi ba ta da wani iyaka da aka haddade da nassi aka ce dole sai wannan wa annaha nafilatun wa fi'lu khair ai nafila ce kuma aikin alkhairi ne wa amalu bir kuma aiki ne na wa Allah da'a wa man sha astaqalla wanda ya ga dama yayi kadan wa man sha astakthara wanda ya ga dama yayi da yawa wa laysa fi adadin raka'ati minha haddun mahdud yaga da Abdul Bar yace babu dangane da iyakar rakoyi babu wani haddi da aka tare aka iyakance la yajuzu li ahadin an yata'addahu wai cewa bai halarta ga wani ya ketare ba kuma cikin littafin at na Ibnu Abdul Barri to malikawa tsatsawa wani sallama min kulli ne ai ba wani taliki kun za kun gamsu ko to wani sallama min kulli ne kuma ana yin sallama dukkan raka guda biyu ana yin sallama to bari mu faɗi sunna ta annabi abinda ta tabbata ko <laughs> an tambayi na Aisha ya sallama manzo Allah take da daddare tace ma kana yazidu fi ramadan ولا في غير رمضان على إحدى عشر ركعة بايع قال رمضان كو أوجه رمضان الصمد ركعة قوم شادي النبي ina fata ana fahimta da haka wasu suke gani cewa a takaitu irin su shekaru albani da wasu makamantan su cikin salafin salih har sabai ba akwai wanda suka takaitu haka suka ce gaskiya su aiki za su irin na annabi ne kawai raka goma sha ɗaya manzan Allah yake ko tahajjudi ko rawi raka sha ɗaya ne baya karawa a wata riwaya ne ma aka ce yana yin raka sha uku amma sama da wannan babu ba a samu annabi yi ba to ya za a yi suka ce a tsaya akan abin da annabi yi kawai su sai ibn abdulbar abin da suka dogara suka ce eh wannan labari na na Aisha ta bayar amma kuna da nassin da ya ce haramun ne mutum ya yi sama da raka sha ɗaya hadda za ku ce wanda ya yi bid'a a san malam albani ya yi tsanani a nan cewa duk wanda yake tare wannan dan bid'a ɗalibai kuma yan gaba dai gaba dai su ma suka ɗauka suna ta awa. to nan dai ni dai ina ganin cewa in dai mutum ne kokari ya sallah irin ta annabi din ya sha ɗaya in ko ba za ka iya irin ta manzon Allah din ba su lalai wasallam to kai abin da salaf suka yi ina fata da ka dauki masana masana ga hadisin bukhari salafin na masana masana sallar dare biyu biyu biyu biyu biyu ne wanda ya ga dama ya sallama iya iya da ya ga dama ba iya kan cewa ba an fahimci wannan amma fada na ka je gurin mala albani kuma duk wannan jawabin da ya fada har cewa wai wa kana salafu ya tsaluna kaza kaza din duk malam albani ya yi daga daga da wannan magana ah, ah. ka koma cikin kiyamun ramadani ko salatu eh, tarawih din shi ne ya yi bayani dalla dalla hatta wannan wani ana tsayawa raka 60 da kaza 36 20 da wannan duk sai da ya bi ga baki daya ya musu daga daga ta hanyar riwaya ai wani abu sai albani Allah ji kansa rahama وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على على على اثنتي عشرة ركعة وما عائشة تفضلت شوى ما زال الله بيتبقى على وابا رمضان كل جنة رمضان سمد ركعة وقوم الشهبي بعد الوتر باين تأكل وتري wannan hadisin sai bukari ne muwatta ma ya zo cikin imam malik da kawo cikin muwatta da kuma imam nasa'i ina fata ana fahimta yawwa to sai mu tsaya a nan gurin usman bin khattab kar wani ya dauka san itikafi ne kuma a cikin sa al itikafu abinda ake nufi da al itikaf a lugha ta larabci shine al iqamatu wal habsu al iqama wal habsu tsayuwa a wuri da kuma tsare kai a shari'a kuma shine al iqamatu ala amalin makhsusin duna ma siwahu fi mawdi'in al-maksus shi wuri ke bantacce yace min nawafil al-khairi itikafi yana da cikin nafil na alheri kaga ba wajibi wani kenan wal ukufu al-mulazama malai yace al-ukuf a larabci al-mulazama lazimtar abu lazimtar wuri wa antum aakifuna ko sai sharuɗan mai itikafi da dokokinsa wala itikafa illa bi siyami daya ba a yin itikafi sai da azumi ko daya kenan wala yakunu illa mutatabi'an biyu kenan ba a yin itikafi sai a jere ɗan mutum ya zai kwana daya ya fita sai bayan kwana biyu ya daɗa dawowa ya jona daya ya daɗa fita sannan kuma abu a'a sai dai ka haɗa su a jere wala yakunu illa fil masajidi na uku kenan ba a yin itikafi sai a masallaci kar wani zai zauna a falon sai ce shi ma ya shiga itikafi ne ko ya zauna a shagonsa kama kala Allah subhanahu wa ta'ala wa antum aakifuna fil almasali kuna masu itikafi a ina sallaci bakara ko ta 187 fa in kana baladun fihi aljum'atu malam yace idan garin akwai juma'a fala yakunu illa fil jami'i ba an yi itikafi to sai a masallacin da ake sallar juma'a aljami'a shine almasjidu allazi tasihu fihi salatul juma'a an gane ku sannan malamai suka ce wala yasiru itikafu ala sathil masjidi da ya a yi itikafi a saman masallaci ba kawai mutum ya je hau birnin masallaci ya je ya zauna itikafi a can saboda ba a cikin masallaci din yake ba an gane ko ina ake sa itikafi a cikin masallaci saboda Allah ce wa antum akifuna fi azzarf ne kenan zarful makan fi masajid fa in kana baladun fihi الجمعة fala yakunu illa fi aljami'i illa an yanzura ayyaman la تأخذه فيها الجمعة sai dai in mutum yayi yi bakance shi ne yanzura ya bakance wasu kwanaki da zai itikafi wanda kuma juma'a ba ta ratsa su ba juma'a ba ta kama shi ba wannan ba laifi za ka iya yi a masallacin unguwarku in ka yi alkawarin itikafi na kwana uku ne ko hudu kuma juma'a ba ta ciki to za ka iya yi a masallacin unguwarku da ba a sallar juma'a shi sa aiki tun kafin abu ɗaya na masallacin na juma'a nake biya wa mutane yan uwa duk wanda ke da sha'awar zai itikafi a nan su mamu na kan zai iya yi zai iya yi saboda sai dai in zai juma'a da balantana yanzu kuma an da shi juma'a balantana kuma yanzu an da shi juma'a to kaga za a iya yi kenan sai dai matsalar kai da yake mata suna karatu da safe sai in sun zo sai ka koma can baya ka je ka zauna ka kalli yamma <laughs> gaskiya wa qallu ma huwa ahabbu ila Allah min al-i'tikafi asharatu ayyam malai yace mafi karancin abin da yake ya fi tsoriwa a gare mu na daga kwanakin itikafi kwana goma wa man nazara itikafa yawmin wanda ya bakancan itikafin kwana daya fa aksara ko fiye da kwana daya lazima wuto fa sai yayi saboda Umar ya yi bakancan zai yi itikafi tun a jahiliya yace zai itikafin kwana ɗaya yaje ga manzo Allah manzo Allah ce aufi da madrik ka je ka cika itikafin kada ba kancan da kai wa in nazara laylatan lazimahu yawmun wa layla malai yace idan mutum yayi kance zai yi itikafin dare daya to ba a itikafi dare daya sai dai kai yawmun wa layla yini irin dare daya kun gane yawmun wa layla yini irin dare daya na'am ba cewa akai ba a sallah masallaci sama yawwa ka kula na'am to idan masallacin sama da kasa ne shi kenan ana nufin can sama kenan kamar yanzu mutum ya ba a sallah da zai masa yana itikafi ba a yi dole a ciki abin da ke bata itikafi kuma ya wa man afkara fihi muta'ammidan bal yattabi itikafahu kowanda ya sha ruwa da gangan yana azumi kai yaje ya sha ruwa kuma yana itikafi azumi ya karye itikafi ma ya karye wa kadhalika man jama'a fihi laylan haka duk wanda ya jima'i kusantar iyali da daddare aw haran ko da ko da rana nasiyan yana mantiya aw muta'ammidan ko da gangan itikafi ya haru shi ba wani maganar rabbana la tu'akhidna in nasina ana bata aiki in ka kafin ka ya ɓaci ka je ka sake samu kawai ko da mantuwa ai ma ana yin sallah an ce maka saman da ba a sallah shi ba ni ce ma nan yanzu ana sallah nan duk wurin da ake sallah masallaci sama da ƙasa ai masallaci ne ko ba ka bane ba yanzu inda ba a sallah ke ne farfajiyar masallaci ta cika masallaci ya cika suka ce in masallaci ya cika sahar masallaci lahu hukumul masjid yana ɗaukar hukuncin masallaci in ana yin sallah ana sai nan ya cika ya taushe hudu nan tabarma shi ma hukuncin su masallaci a gani amma sai ya cika in bai cika ba fa nan bai cika ba sai wani ya sallah wani saboda yana tsoron zafi bai da sallah sai kuma uzuri ga wanda yake so ya fita daga itikafi wa inna rida kharaja ila baiti malam yace rashin lafiya kama ka tafi gida sai da saha amma in ka warke bana alama ta kaddama sai kai gini akan abin da ya gabata wa kadhalika in hadatil mu'takifatu haka idan mai itikafi sai jinin al'ada ya yanke mata wa hurmatul itikafi alaihi ma fil maradi suna da alfarmar itikafi dangane da rashin lafiya wa alal haidi da kuma mai jinin al'ada fil haidi lokacin da ke cikin al'ada ma'ana sun ci alfarmar i'tikafi mara lafiya ya ci alfarmar i'tikafi wal maridu fi maradihi shi ma wal haidu kai fi haidiha ita ma ta ci alfarmar i'tikafi fa idza tawratil haidu idan mai jinin al'ada ta tsarkaka au afaqal maridu ko lafiya ya warke ne a faka ya farka ya warke fi lailin cikin dare au harin ko da rana raja'a sai su juya su su ji wannan alifu tasmiya ne da mara lafiyan da mai al'ada da a su koma sa'ata irin a wannan lokacin a yi da ibn wannan lokacin ilal masjid zuwa masallaci kana warkewa ka koma kina ɗauke jini ki koma ولا يخرج المؤتكف من مؤتكفه إلا لحاجة الإنسان أين إئتكافي بايا فتارة جزيلا إئتكافي سسيدة بقاتل ما قدم دم من بيانا cikin cikin wata ina dauka min yalla shi abin da ya dole to ya shata shiga itikafi wal yadkhul mu'takafahu qabla ghurub ash-shams mai itikafi zai je ya shiga wurin itikafin sa kafin ta faɗi dab da faɗiyarta من الليلة التي يريد أن يتبع فيها اعتكافه ranar daren da yake so ya fara itikafinsa aga nan mai risala nuna ana fara itikafi ne da daddare amma mun karanta a riwaya cewa annabi ya yi su abin da muka karanta ya yi duka da asuba ko kaga adalci imam maliki kenan kaga maliki ya ce amma sai ka a cikin muwatta din da haka anan gurin ka zama zakara a gida sai ka ce wa sabata alhadithu an aishata radiyallahu anha kama akhrajahu al-imam malik fil muwatta anna nabi sallallahu alaihi wa sallam dakhala mu'takafahu ba'da salati al-fajr aw as-subh kun ji to menene yake hana yin itikafi a me itikafi ne ake hana shi yi wala ya ya'udu maridan ba zai da marar lafiya wala yusalli ala janazatin ba a zuwa sallar gawa wala ya yakhruju li jaratin ba a tafiya business wala sharta fi i'tikaf ba a kuma wani sharadi akan itikafi abin da ake nufi ne kawai mutum ya ce zan zo na yi amma gaskiya in dai na samu wata harka ta neman kuɗi zan fita to za a yi wannan in ka shiga ka shiga to ya za a yi idan suka ce idan kai wannan sharaɗin ka fita abin da yi da wayi amma sai ka dawo to wannan dawon naka fa ba wai bina'i ne za ka yi ba sai da ka sake sabuwar niyya kuma amma haramun ne yin sharadi a cewa ya ni zan shiga in wata harka kuma ta zan fita ba a san wannan shine wala sarfa ko da ce ka abinda kuma ya halatta mai itikafi yayi wala ba sa ya kuna imam al ba laifi mai itikafi ya zama imam masallacin wala an yatazawwaja ya halatta ya aure aure aqida nikaha ghairihi ko ya ɗaura auren waninsa yana cikin itikafi to yaushe mai itikafi kuma zai fita ya mani itikafa awwal shahari wanda ya itikafi farkon wata aw wasatahu ko tsakiya tasa karaja min itikafihi to zai iya fita daga itikafin sa ba'a da ghurubi shamsi ba rana ta faɗi, min akhirihi ranar itikafin sa na ƙarshe yaushe zai fita ana fita ne daga itikafi ba da tsakiyar rana ba ba da safe ba ka sha ruwa sai ka tattara goronka da jikanka sai ka fita kaga ka gama itikafin baka shiga na gaba ko ina fatan kuna fahimta to wannan kenan yani ta kafa bima ya tasiru fihi itikafu biyar fitri amma da mutum ya je ya itikafi itikafin nasa ya haɗu da ranar sallah idi falyabit lailatul fitri to ya kwana a daren sallah ya kwana a masallaci an ce an ga wata yau da magariba bai sallah to malam mai risala ya ce sai ka kwana a masallacin fil masjidi hatta yaghdu wa minhu ila musalla daga masallacin zaka tafi idi ba wai tun da yamma zaka fita ba ma'ana sai ka kwana shi yasa za ga wasu din suna kwana an ce an zama wata din amma ba sa fitowa yan malikiya kenan amma ya tabbata suna a fita daga itikafi wato ana cewa an ga wata rana ta fada an ga wata ba ka zama azumi ba suka ce mai amfanin kwanan naka an ce ana yi itikafi ne lokacin azumi yanzu lokacin nan za ka kwana na azumi ne sai tafiyar ka itikafin ka automatically ya riga gama karewa sai dai in kana neman falala kuma da haka ya halatta ka fita tun da yake tun da magariba babu fi zakatil aini wal harsi wal mashiya ya zai shiga ku in kuma ba za ku yi ɗauka wa mai ɗin tamomi ba shi haka gobe mai ko sai Allah saha ha to shikenan magana ne akan zakar wato kudi zinari da azurfa shine al'ainu al'ainu az-zahab wal fizza kenan zakar dinari da azurfa ka ce kudi kawai wal hars da na abincin gona wal mashiya da dabbobi wa ma yakhruju min al ma'adini da abin da ake fitarwa daga ma'adinai wa zikiri aljiziya da kuma za a yi ambaci hukunce-hukuncen jiziya da ma yi ukadiru min tujjari ahli zimma da kuma abin da ake so a karba daga 'yan kasuwa na kafiran alkawali wal harbiyina da kuma su ma dai nau'i ne kafirai ne alharbiyina da ahli zimma alharbiyina waɗanda a kafiri harbiyan da ake yaƙi da shi malai ke zai bayani akan nau'in zakka yanzu yace wa zakatul aini kaga zakka ta zinari da azurfa ta kudi wal harfi da ta gona wal mashiya da ta dafobi faridatun farilla ne farilla ne a nan gurin da ya ce al'ainu din ana nufin zinari da azurfa da kuma wanda ya hau ma'auninsu makamancinsu da kudi shine zinari da azurfa yanzu ba kowace ƙasa tana aiki da kudinta akwai masu sefa akwai masu euro akwai stalin pound akwai naira akwai riyal akwai a akwai dala akwai ne yang to akwai cd akwai koma ne kaga wadanda su ne suka tsaya a makofin dinari da agarfa ko ba ka bane to wasu suna mummunan fahimta a nan sai a ce ai dama ana fidda zakka ne akan zinari da azurfa tunda kudin mu ba zinari da azurfa bane babu zakka a kansu akwai yan rigima da suke da fatawa akan wannan fon yanzu don Allah anan an yi adalci akan wannan anya babu san duci a cikin wannan fatawa wai saboda da ana amfani ne da zinari da azurfa amma yanzu tunda ba zinari da azurfa bane ba za a cire musu zakka ba ba a cire wa naira sai ya ce to ka kawo mai hadisin da annabi ya ce a cirewa naira zakka ba a cirewa riyal ka kawo hadisin da ya ce a cirewa riyal zakka ƙwarai da gaske shi za ma ai suka ce ba babu akwai kuma masu cewa babu ma riba ma a ciki ba riba kan naira ba dinari zai da azurfa ba wannan an samu yan boko da yawa da suka yi wannan musamman yan kaduna din nan da yawa ɗanyayen ɓarayin gwamnatin nan da suka sassaci kuɗi suka gina gidaje sun karɓi wannan fatawa ba riba a ciki kamar yadda ɗan gidan gwamnatin nan ahmad mala ahmad yake faɗa wanda kuskure ne ɗari da gaske magana akan korewa riba akan kuɗin mu to Allah sa ya janye don an ce ya janye an ce ya janye wai ni yaban bai ji ba na ji da yana cewa babu din amma ban ji janyewar ba Allah sa ya janye ba ma shi ba kowa ne ma ba bin sa za a yi ba ko malam gumin ne Allah mai rahama ya dawo da ransa ya zo ya faɗi wannan din ba za a karba ba ko ba kai ba shi ko abubakar ne ya faɗa dan alƙawari kana Allah kana rasuluhu ko ba kuma kenan to kaga wannan akwai son zuciya amma abin da ake nufi da almashi ana nufin da da awaki da tumaki da raƙuma da shanu kenan ko dangin su babu doki a cikin annabi bai fitar a cikin doki ba ba a fitar da kare da alade fa amma zakatul harsi ana fidda zakar zakar kayan abinci ne fa yawma hasadihi ranar da ake girbewa wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da hakkin gona ranar da ake girbewa wal ainu wal mashiya